بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan مدى da sake haduwa da ku a wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a a wannan rana ta talata wacce ita ce rana 27 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya daidai da 12 ga watan Jun na shekara ta 2018 a cikin jerin karatuttuka wanda shine wannan majalisi na 24 wanda shine na kusa da na ƙarshe a cikin wannan shekara mai albarka idan ba manta ba ajiya mun tsaya daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani game da alƙibla da kuma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta alƙibla da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kallon baitul maqdis inda yayi watanni goma sha shida zuwa watanni goma sha bakwai yana kallon baitul maqdis daga baya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya koma da shi yana kallon ka'aba saboda ya yi ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah maɗaukacin sarki ya koma da alƙiblarsa ta zama ka'aba kamar yadda Allah yake cewa قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها da haka Allah ya umarci muminai gaba ɗaya duk lokacin da zai zamanto cewa za su tallata su kalli alƙibla yau kuma za mu tashi zuwa ga كما أرسلنا فيكم رسولا أعوذ بالله Allah wa ta’ala yake cewa kama arsalna fikum rasulan kamar haka ne mana kamar yadda muka canza al'ibla, muka kuma sanya alibla ita ce a gurin da kowa zai kalla idan zai yi kalla to kamar haka ne Allah subhanahu ta’ala yake cewa muka aiko muku da manzo wanda yake ya tulu alaikum ayatina wanda ya zamanto cewa yana karanta muku ayoyinmu wayu zakkikum yana kuma tsarkake ku ta hanyar umarta ku da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarni da kuma hannuwa daga abin da Allah subhanahu wataala ya hana wannan shine hakikanin abin da yake sanya zuciyar mutum ta zama cewa ta tsarkaka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha da haka wannan shine babban abin da yake tsarkake zuciya shine idan mutum yana aikata ayyuka na alkhairi yana kuma nisantar abubuwa waɗanda suke na sharri to wannan shine zai sa ya samu tsarki kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa a cikin suratul anfal innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatun imana kaga wannan yake nuna duk sanda mutum ya ji karatun alkur'ani zai kara mai imani zuciyarsa za ta zamanto cewa ta ƙara samun nutsuwa shi yasa kamar yadda ya zo abu darda yakan ce da mutanensa ta'ala umaru sa'a ko ku zo mu zauna mai imani na awa daya abin da yake nufi ne mu yi abubuwan da za su ƙara mana imani Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa yu'allimukum al-kitaba wal hikma sannan kuma wannan manzan yana sanar da ku littafin Allah subhanahu wa ta'ala wal hikma al hikma yawancin malaman tafsiri suna fassarawa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine babban aikin manzo babban aikin manzo shine karantarwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman su kuma annabawa ba su bar gadan dinare ba balle dirhami wa inna ma warrasu al-ilm su sun ba da gadan ilimi ne man akhazahu akhaza bi hazin duk mutumin da ya riko da ilimi to yayi riko da gogwaban rago saboda haka su annabawa gaba ɗayansu aikinsu shine karantarwa saboda haka duk mutumin da yake karantar da mutane yana kuma aiki da ilimin nan to wannan zai zamanto cewa ya kama turbar annabawa wacce kuma wannan turbar babu wata turba wacce ya zamanto cewa ta fita daraja kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi wa innal mala'ikata mala'iku waɗanda suke sama suna nema wa malamin da yake koyar da mutane gafara haka tsuntsun da yake sama haka kifin da yake ruwa dukkansu suna nema wa malami wanda yake koyar da karatu gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan annab sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul lak min umuri ni'am Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka to ya kuma ka alkhairi fiye da ya zamanto cewa an baka jajayen raƙuma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya kira mutane zuwa ga shirya to yana da kwatankwacin ladansu ba tare da an ragewa shi wanda ya aikin wani abu na lada ba saboda kaga wannan yake nuna mana cewa babban aikin annabawa shi shine karantar da mutane saboda haka mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora shi akan harkar karantar da mutane kar ya taɓa zaton cewa shi matsatsanci ne saboda yana daga cikin abubuwan da ko da ka mutu za ka ci gaba da cin su kamar yadda ya zo a cikin hadisi idan ma ta bu adama in ƙasa a malhu idan dan adam ya rasu to ayyukansa sukan yanke sai dai sadaka jariya kamar ya gina rijiya ko ya gina makaranta ko ya gina masallaci au ilimin yin tafauri ko kuma ilimin da ya bayar wanda ake amfani da shi ya ishi malami ɗaukaka duk sannan ya koya maka sallah ko ya zama sababin koyon wani abu na addini a wajenka to duk abin da ka aikata yana da kamar shi saboda haka Allah subhanahu wataala ya fifita ilimi akan komai saboda kasancewa ilimi shine gadan annaba su annaba ba ma a gada kuɗi a wajen su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma'ashara al-anbiya ila nuran ma tarakna sadaqa mutanen annaba ba a gada ne duk abin da muka bari sadaqa ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba abin da yake koyar da sahabbai illa ilimi dina umar radiyallahu anhu kamar yadda ya faɗa su su biyu ne da wani mutumin madina suke yin ba. mana yau idan wannan ya je majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam gobe sai wannan ya tafi haka suke yi wannan ya je kasuwa yau wannan ya je wajen neman ilimi to idan kuma gobe ta yi sai a akasa wannan yana daga cikin abubuwa masu girman gaske wanda duk mutumin da ya zamanto cewa bai ware wa kanshi lokacin da zai nemi ilimi ba zai zamanto cewa ya yi asara mai girman gaske saboda mutum ba shi da bambanci da jaki ba shi da bambanci da dabbobi saboda dama bambanci tsakanin dabbobi da mutane shine ilimi da haka duk mutumin da bai samu dama ya yi ilimi ba ya yi aikin banza wani hadisi a nan sosai yake cewa duk mutumin da ya zo masallaci na da niyyar ya koyi ilimi ko ya koya to zai zama kamar matsayin wanda ya zamanto cewa yana yaƙi da ɗaukar kalmar Allah subhanahu wataala a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa duk mutumin da ya fito ko kuma ya je don ya koyar da mutane wani abu ya kuma koyar da su to yana da ladan wanda ya aikin haji kaga wannan duk falala ce wacce in ba malami ba babu wanda zai iya samun wannan falalar shi sa ilimin musulunci ya yake da darajar ya yake kuma da kima saboda hanya ce da mutum zai zamanto cewa ya samu lahira kuma ba wani abu ba wata harka a duniya wacce za ka ga ta kulla zumunta mai ƙarfin gaske tsakanin mutane kamar neman ilimi yanzu mu duka nan abin da ya tara mu a nan gurin kenan ba wata alaƙa da take tsakaninmu da ku illa saboda neman ilimi kawai shine abin da ya haɗa mu shine dalilin da ya sa muke son juna zai yi wuya ka ga mutanen da suka haɗa kan neman ilimi sun yi faɗa da wahalar gaske ko kuma ka ga sun bata da juna sai dai idan ba dan Allah suke neman ilimin ba saboda haka babban riba da take cikin ilimi da kuma ba da shi shine bayan mutum ya kwanta a kabarinsa zai samu lada mai yawa sannan kuma duk mutumin da yake malami ne ko da na boko ne to za ka ga cewa zumuncinsa haɗa da mutane yana da ƙarfi wani lokacin sai ya shiga wata local government ɗin ko ya shiga wata state ɗin sai ka ga kawai wani ya zo ya ce ai malam ka koyar da mu ai malam ka koyar da mu saboda haka za mu taimaka maka akwai wani lokaci da ya zo akwai wani lokaci da na taɓa zuwa immigration ya zamanto cewa akwai wani kuskure da nake da shi a fasfotina to dama na yi fasfot ɗin ne a saudiya saboda haka ba a gyara inda aka samu kuskure a fasfot to ba a gyara shi sai dai an zo immigration na abuja dole sai a nan ne ake iya gyarawa har a ragowar eh, immigration abin na ofis ɗin na state ba za a iya gyara ba saboda haka wani mutum ya bani not ya ce min na je saboda a gyara min wannan kuskuren da aka yi na tafi na je wajen wata mace mutumiyar adamawa ce saboda haka ina zuwa sai take ce min to yanzu gashi gashi gaba ɗaya komai da komai har da kuɗin aiki zan ba da dubu ɗari na ce mata kamar ya ta ce komai da komai har da kudin aiki za ka ba da dubu ɗari asalin kudin fasfot ɗin da kuma gyaran shi dubu sittin ne amma ita ma akwai kudin aikinta za a haɗa gaba ɗaya dubu ɗari za a biya shi kenan sai ta ga na shuru haka sai ta ce min nawa ka rage nace ai matsalar ni ban saba ba da rashawa ba ne ne problem ɗin ba maganar nawa na rage ba kawai ni ban saba ba da rashawa ba shi kenan ta ce mun ai ko ubanta ne ya zo na kuma a cikin mutane da magireci yan uwanta ta ce ko ubanta ne ya zo na neman a gyara mai fasfot ya yi wani abu saboda aka ta watso min takarduna ta ce kawai na tashi ya tafi na ɗauki takarduna kuwa kamar yadda ta umarce ni na fita na bugawa wanda ya turo ni waya ban same shi ba na bugawa amare shi waya nan ma duk ban samu ba wala ina tsaye abin mamaki kawai wani immigration sai ya zo sai ya durkusa sai ya gaishe ni sai ce malam ne ka zo yi na nace wala kaji kaji na zo gyaran passport ne amma an ce min sai na dan sai na dan yi wani abu da ni kuma gaskiya ban saba yi ba da shi ne dalilin da ya sa ka ga na buga waya ana neman wanda ya turo ni sai ce mun baka san shek balalo ba ne ai da shi da baban dai da wanda yake shugaban immigration sun duka ai haka ce baka san shi baka buga mai kuna ba ku da contact ne nace ma'a da contact amma ni ina ganin mushkilan ba ta kai haka ba sai ce to ai malam ni ɗaliban ka ne a sunna tv saboda aka zo mu je akwai wani oganta bari mu je mu mai magana shi kenan muka tafi tare da shi muna zuwa shi ma wani iko Allah yana gani na ya ce ai ya sani saboda haka ne nake bukata na ce mai wala ga shi ga shi ga shi ce ai ya gan mu tare ya ce to Allah ka ji ni ban saba ba da rashawa ba to kuma shine an ce min na bayar to shine dalilin da yasa ne na fita tunanin ya kamata a yi sai ce to ba matsala yanzu ka je ka biya dubu talatin da uku za mu bincika fasfot ɗinka na da in dai ba matsala to zan maka waya nan da sati uku haka sai ka zo za ka biya dubu ashirin da biyu da wani abu shi kenan da ɗari biyar haka kuma aka yi na bashi kawai na je na biya dubu talatin da uku na bashi na tafi bayan na tafi wajen sati uku ko kwana ashirin da uku ya zo ya mun waya ya ce mun ka zo ka biya dubu ashirin da biyu da ɗari biyar na biya shi kenan bayan kwanaki fasfo ɗin ya fito to kaga abubuwa biyu na fahimta nan na farko dai albarkacin karantarwa inda da na farkon da na biyun dubban ba su ne suka sani na biyu kuma shine wato a lokuta da yawa idan ka ƙi ba da rashawa Allah subhanahu ta'ala zai iya taimakonka ya kare ka daga wasu abubuwa sannan kuma abu na uku shi kuma shine da yawa 'yan najeriya suna taimakawa jami'ai wajen karɓar rashawa saboda a lokuta da yawa idan ya zamanto cewa ka ƙi bayarwa to Allah zai iya sama maka mafita ko kuma ya zamanto cewa ma kwata-kwata ma ya zamanto cewa Allah subhanahu Ta'ala ya saman maka mafita ko kuma ya zamanto ka wuce ma ba tare da rashawa ba amma daga cikin muskilolin da muke da shi da yawa shine mutum shi ma ya mayar da kan shi mara gaskiya saboda haka daga zarar an ce ya ba da wani abu shi kenan sai ya ɗauko kuɗi kawai sai ya bayar na jaraba wannan a gurare da yawa wanda na hana kuma aka zauna lafiya za ka ga cewa da yawa su kansu idan suka ga ka daji ba za ka bayar ba dole za ka haƙura a ƙarshe amma da yawa mu ne muke sakin jikinmu sai ya zamanto cewa mun bayar sai a wasu gura ina ga 2011 a lokacin muna phd a madina mun zo da iyalai haka hutu saboda haka da muka zo komawa sai muka zo awo muka zo auna kaya wallahi wata mace haka kawai ina da custom ci kurin ta zo ta zauna duk wanda ya zo awo sai ta tara mai kuɗi ta ce wani kaza za ka iya yana har ta zo kaina to sai aka ce ni tiket ɗina na daɗe da siya don haka sai na je na biya wasu kuɗi na gyara an daɗe da siya ya wuce kwanakin shi sai an gyara da na zo auna kayan matata da yara na sai ta zo sai ta zauna sai ta ce mun yanzu nawa zan bayar waɗannan kayan da za a auna sai ce mata ni ba na ba da rashawa gaskiya saboda haka ni dai ɗalibi ne ba abin da zan bayar ta ce mun a'a ai dole sai na yi wani abu na ce to idan kina so zan iya ba ki sadakan naira ɗari biyu amma ita ma da niyyar sadaka ba da niyyar cewa a matsayin cewa na baki ne cewa saboda kin cancanta ba amma dai sadaka ce ta naira ɗari biyu dama kuma azumi ake shi ne kawai sai ke fushi ke zuciya ta ce kawai ba ta so na auna na wuce na auna kayan suwa shegari da na zo zan auna nawa wallahi har wani ya zo zai tambaye ni kuɗi sai ta ce wannan ba zai ba ku kawai ku gane shi saboda haka haka na auna na wuce to kaga wannan yake nuna cewa a gurare da yawa mutane su ne suke yin sakaci suna ba da rashawa inda a ce mutum zai dage kuma ya rike gaskiyarsa ya zo zai duba motarka kawai ya bude baka da matsala idan ya zamanto idan ya zamanto jami'in tsaro ya nemi cewa ka buɗe motarka saboda ya ga abin da yake ciki haka ya kamata maimakon ya zamanto cewa kawai ka ɗauka ka bashi annab sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa la'anallahu rashi wal murtashi Allah ya la'anci wanda ya ba da rashawa da wanda ya ansa to kaka taɓa zaton a jami'in tsaro idan ya roƙi ka bashi kuɗi ka ɗauka ka ba shi ba tare da wani dalili ba mana akwai dalilin da za ka iya ana shi idan ka ɗauka ka ba shi to ka taɓa zaton kai ma baka da zunubi a wajen Allah kana da zunubi saboda asali bai halatta ka ba da rashawa ba in ba larura ba so duk sanda yana latsa ka ka ba shi kana da zunubi a wajen Allah duk irin ku ɗaya zai iya yiwa ma kai ka fi shi girman zunubi amma za a ga yadda wasu suke yi kawai idan mutum ya taho a mota kawai sai ya canjo 'yan naira ashirin ashirin guda biyar guda shida ana ma zuwa ba ma ya bukatar ma a tambaye shi kawai zai yi haka shi kenan wannan duk mutum yana jawo wa kanshi azaba ne ka yi asarar kuɗinka kuma za ka haɗu da allah subhanahu wata'ala a ranar lahira saboda haka yana daga cikin manya-manyan abubuwa shine allah subhanahu wata'ala ya kaddara mutane su zamanto suna da alaka ta musamman ta ilimi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan gurin shine babban a aikin manzani wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma wannan manzan zai to cewa ya sanar da ku abin da ku sani ba Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa a cikin suratu al imran laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan Allah madaukakin sarki yayi baiwa ga mu'minai lokacin da ya aika musu da manzo minhum daga cikinsu ya tsulo layin ayati wa yuzakkihim yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim kuma yana karfafa su ta hanyar umarninsu da al'amura waɗanda suke masu kyau da kuma hana su abubuwa waɗanda Allah bai yarda da su bana. Fanfuruni فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فاذكروني أذكركم dan haka أيكم na زو تؤذكروني da أذكركم to uzkuruni ku ambace ni azkurkum ni ma zan ambace Allah madaukakin sarki a nan gurin yana umartar mu da yawan ambatansa ambatan Allah subhanahu wataala yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmanci waɗanda kuma suke da kawo lada cikin sauƙi kamar yadda ya zo a nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa qala Allah azza wa jal Allah madaukaki yana cewa ya ibn adama in zakartani fi zakartu ka fi nafsi idan ka ambace ni a zuciya ni ma zan ambace ka wa in zakartani fi mala'in ka fi mala'in minal mala'ika idan kuma ka ambace ni a cikin wasu mutane to ni ma zan ambace ka a cikin mala'ika saboda haka duk lokacin da mutum ya ambaci Allah Allah subhanahu wataala zai zamanto cewa ya ambace shi ambatan Allah subhanahu wataala yana daga cikin abubuwan da suke kawo ni'ima kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin annabi Yunus yake cewa wa inna yunus laminal mursalin annabi yusuf annabi yunus yana daga cikin manzanni is abaka ila al mashhur lokacin da ya gudu ya je shiga cikin wani jirgin ruwa wanda ya cika fasahama fakana min al-mutahhir saboda haka da aka duba jirgin ya cika yana tangal-tangal zai iya nitsewa sai aka ce yanzu kawai ayi yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta kaɗa kan shi sai a jefar da shi saboda ya zamanto cewa an samu gurin da za a samu ya zama jirgin ruwan ya yi daidai saboda haka sai ƙuri'a ta faɗa kan annabi yunus shine fasaha ama fasa na mutabi mutabe falta kama wa huwa mune saboda haka da ya faɗa cikin wannan ruwan sai ya zama cewa wani katon kifi sai ya cinye shi Allah yake falawla annahu kana min al in ban da yana ambatan mu yana yin tasiri to lalabi ta fi ba ila ba yub'athun da ke ya zauna a cikin wannan kifin har zuwa ranar da za a tashi alkiyama to amma da yake yana ambatan Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala ya yi masa rahama dan haka yana daga cikin wasiyoyin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, la yazalu la yazalu lisanu karqban bi dhikrillah karka yadda harshenka ya bushe daga ambatan Allah mana koyaushe ya zamanto kana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka akwai hadisai da yawa waɗanda suke nuna mana fa'idar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na ƙarshe wanda imamun nawawi ya kawo a cikin littafin sa arba'unan nawawiyya yana cewa kalimatani khafifatani al lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman akwai kalmomi guda biyu sauƙaƙa a lokacin da zaka faɗe su sannan kuma suna da nauyi a mizani sannan kuma ababen soyuwa ne a wajen Allah subhanahu wataala shine subhanallahi alazim da kuma subhanallahi wa bihamdi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk mutumin da yake subhanallahi wa ya sau ɗari to za a gafarta masa zunubansa wa in kanat misla zabadin baha ko da kuwa zunuban sun kai yawan kumfakku. Allah subhanahu wataala zai gafarta masa shi yasa Allah subhanahu wataala kaga a cikin suratul ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati amma da yazo kan zikiri sai ce wal zakirina Allah kaseeran wal zakirati masu ambatan Allah subhanahu wataala da yawa Allah yana cewa a suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ya ku waɗanda kuka imani ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihuhu bukratan wa asila alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah a suratul ra'd waɗanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa idan suka ambaci Allah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub tabbas ta hanyar ambatan Allah zukata suke samun nutsuwa na haɗu da wani mutum mai shan taba sigari nace da Allah ne yasa kake ta taba ta dare to wallahi yana sha ne kawai saboda idan ya sha yana samun nutsuwa nace to ka dinga ambatan Allah idan ka ji matsala a cikin zuciyarka yanzu a ga saboda alkur'ani shi ma ambatan Allah ne da yawa ko wani bakin ciki ne ya dame ka da ka karanta alkur'ani sai ka ji kawai ka samu jin daɗi saboda ne saboda shi kanshi alkur'ani bato ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata mu lazamta mu dinga yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda shekul islam ibn taymiya wanda ya rasu a shekara ta 728 728 yake cewa misalin ambatan Allah game da zuciyar mutum yadda yake raye zuciya kamar titi ne da ruwa yanzu da za ka ciro kifi daga ruwa ka ajiye shi a kan tudu zai iya mutuwa to haka ma duk lokacin da zuciyar mutum ba ta ambatan Allah ta ke kashewa Allah madaukakin sarki yana cewa waylun lil qasiyati qulubuhum waylun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda zuciyarsa ta ke kashe daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yana da kyau mutum ya yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a kullum na kan yi istighfari sosai kaga shi ma istighfari ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ne a majalisi annabi in ya zauna astaghfirullah astaghfirullah mu ma mun zauna da mutane da yawa a Madina wanda za ka gani duk lokacin da suka zauna in dai ba lafiya suke yi ba wasu daga cikin malamanmu ko kuma suna waya to istighfari ko da ambata Allah ma dai ba ka hira banza ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani abu da mutum zai furta face a tare da shi akwai mala'ika wanda yake me rubuta duk abin da yake faɗa sannan kuma koyaushe yana tare da shi Allah maɗaukacin sarki yake cewa washkuri wala takfurun ku gode mun wala takfurun kada ku yi batunci da ni'imomin da na mu duk lokacin da mutum ya to cewa yana gode wa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa to wannan zai sa Allah madaukakin sarki ya kara maka kamar yadda suke cewa shukurun ni'ima aidun lil mawjud wa saidun lil mafqud mana duk lokacin da kake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to zai tabbatar da kai a ni'imar da kake ci wa saidun lil mafqud kuma zai jawo maka wata ni'imar da baka ci amma duk lokacin da ya zamanto Allah maɗaukacin sarki ya maka ni'ima amma ba za ka goge masa ba to zai zamanto kana cikin bala'i kuma yana daga cikin gode wa ni'imar Allah subhanahu wataala shine ka dinga kallon na ƙasa da kai unzuru ila man huwa asfala minkum fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaykum ku dinga kallon na ƙasa da ku saboda wannan shine dalilin da zai sa ya zamanto ba ku wulakanta ni'imar da Allah subhanahu wataala ya maka ba amma sai ka ga cewa yanzu mutum hawan jini ya same shi saboda Allah ya ba shi dubu goma amma kuma yana kallon ta amina ɗan tata wanda miliyoyi suke shigo musu dubu wata kaga sai ciwon zuciya ya kama amma da Allah da ya baka dubu goma za ka dinga kallon waɗanda su kuma income ɗinsu a wata da ya wuce dubu biyu ba to wannan sai ya sa ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala yanzu wani zai zo yana maka kuka cewa babu abincin da za a cewa gidan shi shi kuma annab sallallahu alaihi wasallam aka yi wata biyu ma ba a tsawar tukunya a gidan shi ba kaga an ka tuna wannan sai ka samu jin daɗi kamar yadda nana aisha ke cewa da a urwatu bin zubair ya na uku in kunna nan zurul hilala thumma hilala thumma hilala ثلاثة أشهر في شهرين وما أوقد في fi رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا take cewa ya kai ɗan ƴan uwata muka yi watanni biyu ba kunna wuta a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba Ke sa wata rana ta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka zo suka mai kukan cewa suna fama da yunwa da rashin abin hannu suka buɗe cikinsu cewa gashi nan saboda yunwa har dutse masu ɗaura a cikinsu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya buɗe cikin shi suka ga dutse to wannan shine manhaji mai kyau wanda zai taimaka ma wajen gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mana kullum ka dinga kallon na ƙasa da kai kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa cikin surat Ibrahim wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid saboda haka gode wa Allah da kuma gode wa ni'imarsa yana da cikin abuwa masu muhimmanci kamar yadda su ma mata ya wajawa a gare su su dinga godewa mazajensu annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa da mata wani lokaci da ya musu wa'azi yake cewa na leƙa wuta sai na ga mafiya yawan kan wuta mata ne saboda haka sai wata mace take cewa wa malahunna akthar ahlin na menene dalilin da yasa mata suka fi yawa a wuta sai yake cewa saboda suna butulci a zaman aure suna butulci ga mazajinsu sannan kuma suna yawan tsinuwa annabi sallallahu alaihi ya ce to za ka kyautata wa ɗaya daga cikin tsayon zamani amma idan ka mata abu guda ɗaya sai ta ce ma ra'aitu minka khairan fa ban taɓa ganin wani alkhairi da kake da shi ba saboda haka dole sai kun yi haƙuri da mata kuma kuma matar su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yanzuru Allah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu Allah ba zai kallo na rahama ba zuwa ga matar da ba ta gode wa mijinta wa hiya la tastaghni anhu ba ta wadatuwa da shi kamar yadda Abu Dawud ya rawaito saboda haka yana da kyau mijinki ko da abu na wajibi ne akan shi idan ya kawo miki to ki gode masa zai ki daɗi gode wa miji yana sa ya ƙara jin daɗi yana sa ya ƙara dajewa wajen kyautata wa matar shi saboda haka duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa ni'ima yana daga cikin gode wa ni'imar ne a ga alaman ni'ima a jikin shi kar ya zamanto Allah ya baka damar da za ka hau mota amma a ranka kana hawa ce yana da tsananin mahimmanci wannan kamar yadda ya zo a cikin hadisi man an amallahu alaihi ni'matan fa inna allaha yuhibbu an yara asara ni'mati ala khalqi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa ni'ima to a ga tasirin ni'iman a jikin shi kar ya zamanto Allah ya baka kuɗi amma kullum a ganka a tsiyace wannan yana daga cikin rashin godewa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma rashin yin abin da ya kamata wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ista'inu bis sabri was sala ku dinga neman taimako da talla. ku dinga kuma neman taimako da haƙuri a neman taimako da sallah wani abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yana yi kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zamanto cewa wani abu ya dame shi yana tashi zuwa sallah in wani abu ya dama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi zuwa sallah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zamanto cewa yana so ya ji daɗi to yakan umarci bilal ya tsaya da sallah yana cewa ya bilal aqimi salata arihina biha ya kai bilal ka tsayar da sallah ka wutar da mu ita saboda haka waɗanda suke magabata na gari sun kasance duk lokacin da suke yin sallah to sukan ji tsananin daɗi a lokacin da suke yin sallah ba don wani abu ba illa saboda ita sallah hanya ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta ta ambatansa kuma ambatan Allah subhanahu wa ta'ala yana kawo suwa a cikin zuciya Allah na amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wasabar kuma sannan ku dinga neman taimako ta hanyar haƙuri mana haƙuri yana daga cikin abubuwan da za su taimaka ma wajen jin daɗin rayuwarka ta duniya kamar yadda suke cewa haƙuri maganin zaman duniya ko kuma gishirin zaman duniya ko ba wata nasiha da za a yi wa mutum a rayuwarsa ta mutane ta yau da kullum fiye da a ce ya yi haƙuri dole ne sai wani ya ci mutuncinka dole wani sai ya taɓa ka dole ne sai Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe ka da wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da ashaddu abdul qais kamar yadda yazo a cikin hadisin muslim inna fi kala faslatan yuhibbuhum Allah wa rasuluhu kana da wasu ɗabi'u guda biyu waɗanda Allah da manzansa suke son waɗannan ɗabi'u waɗannan ɗabi'u ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-ilmu wal ana ma'ana haƙuri da kuma tafiya sannu a hankali idan za a yi ba gaggawa saboda haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi ba wata baiwa da Allah subhanahu wataala zai maka fiye da ya taimake ka da hakuri haƙuri kamar yadda malamai suke faɗa iri uku ne akwai haƙuri game da yin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da su yanzu hatta abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu in dai ba mu da haƙuri ba za mu iya yi sa wata ran za a kira sallar asuba kana tsananin bacci mai daɗi wani lokacin ma ka faro wani mafarki ka yi mafarki ka je america ko kuma ka je wani waje kana shan shayi kawai sai ka ji an ce as khairun minan nawm maimakon kama yadda bargo sai ka tashi ka je kai sallah to kaga wannan shi ma yana bukata hakuri wani lokacin idan za a yi sallah a za, za a ga lokaci ne da ake tsananin zafin rana to in baka daure ba ba za ka iya fitowa ba wani lokacin za a yi sallah isha za a ga ba wuta ana tsananin zafi ana kuma tsananin duhu dan haka in baka daure ba ba za ka iya fitowa ba wannan yasa sallolin da suka fi wahala suka fi lada annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bashiril masha'ina fi zulumati bin nuri tam yawm al-qiyamah kai bishara ga waɗanda suke yin tafiya a duhu da musu bishara da cikakken haske ranar alkiyama don haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa ibada tana buƙatar haƙuri yanzu azumin nan da muke yanzu dinnan muna jiki in ban da tsoron Allah ko wanda aka ba shi ruwa yanzu ba zai sha ba babu duk daga rana muka fito rana ake muna shan wahala to amma kaga saboda haƙuri shi ya sa muka haƙura ba za mu sharuwa ba har sai rana ta faɗi in ka dauki aikin haji shi ma za ka ba iyalanka za ka je ka kwana a filin allah a muzdalifa za ka kwana a mina wanda in ka kwana a minan nan za ka kwana ne a cikin cunkoso wani ya saba ya kwana shi kadai a ɗakin shi daga shi sai matar shi amma idan ka je mina za ka kwana da mutane kala-kala wasu baka san su ba wasu ya zamanto cewa masu magajin bacci ne wasu masu munshari wasu ma suna fitar da iska idan suna yin bacci duka haka za ka yi haƙuri ba don komai ba illa saboda kasancewar kana bauta Allah ne barin saɓon Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yana buƙatar haƙuri saboda daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta akwai waɗanda zuciyar mutum tana so yanzu misali za ka iya ganin matar da ta burge ka kuma ka samu damar da za ka yi gina da ita amma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai ya hana ka sai kila ka ta saba da shan giya amma da ka musulunta sai ka ce ka daina kaga duk wannan kana bari ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala sannan na uku shine haƙuri game da cutarwar da mutane za su maka shi ma in ba ka da haƙuri ba za ka iya jin daɗin zamantakewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almu'minu alladhi yukhaliqu an-nasa wa yasbiru ala adahu muminin da yake haɗuwa da mutane yana haƙuri game da cutarwar da suke masa ya fi muminin da baya haɗuwa da mutane ba kuma yayin haƙuri game da cutarwar da suke masa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya taba cutar da shi sai yake cewa rahimallahu afi musa laqad uziya bi aksara min hadha fasaba yake cewa Allah ka ji kan dan uwana musa an taba cutar da shi da sama da haka kuma yi hakuri da haka ni ma na yi hakuri daga cikin magabata akwai wanda wata ran idan ya tashi ba shi da abin da zai sadaka sai ce yau yayi sadaka da mutunci saboda haka duk wanda ya taba mutunci shi ya yafe mai kafin ma yayi an yafe masa saboda haka yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske dole ne sai mutum ya zamanto yana da haƙuri musamman idan mutum ya zama shugaba kamar yadda wani daga cikin mawaƙan larabawa yake cewa laulal su sadan nasu kulluhum aljudu yuftiru wal iqdamu qattalu in ban da wahala da kowa ya zama shugaba yake to aljudu yake yawan kyauta yana iya talautar da kai wal iqdamu qattalu kuma ka dinga gaba gadi ka tara abubuwa haka zai iya tafiyar da kai ya zama ka bar duniyar gaba daya Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah ma'as sabirin Allah yana tare da waɗanda suke da haƙuri wannan ma'iyar Allah yana nufin yana tare da su ta karfafa su da kuma datar da su zuwa ga alkhairi ba yana nufin Allah zai sauko daga sama ya zamanto tare da su koyaushe ba a'a Allah yana tare da su da iliminsa kuma yana karfafa su a cikin lamuransu na yau da kullum fala ta kunu ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat waɗanda aka kashe a wajen yaƙin ɗaukaka kalmar Allah kada ku kira su matattu bal ahya'un walakin la tashurun surayayyu ne walakin la tashurun amma ku ba ku sani ba yana daga cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi shine mutum ya zamanto Allah maɗaukacin sarki ya azurta shi da yin shahada a wajen yaƙin ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu girman gaske abubuwan da kuma ake samun lada ranar alkiyama kamar yadda ya zo a cikin a hadisi na musulun annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna a shuhada'i في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت yake cewa rayukan waɗanda suka yi shahada suna wuyan wasu tsuntsaye waɗanda suke yawo a cikin aljanna ya tafi sun mata'awi ila kanadilin mu'allaka takal arsh sannan sai ta tafi zuwa ga wasu fitilu waɗanda aka rataye su a jikin al'arshi al'arshi fattala alaihim rabbuka istila'a sai ubangijin ka yi mutu wani tsinkayo faƙala ma za ta bugun sai ubangiji ya ce me kuke so faƙalu ya rabbana wa ayyu shay'in nabghi wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik sai su rayukan waɗannan shahidan sai su dinga cewa me muke buƙata ya ubangiji alhali ta ba mu abin da baka ba wa wani daga cikin ka ba gaba ɗaya sun da alaihim bi misli zalik sai Allah subhanahu wataala ya ƙara maimaita musu yace akwai wani abu da kuke bukata falamma ra'au annahum la yatrukuna min an yus'alu lokacin da suka ga falamma ra'au annahum la yatrukuna min an yus'alu lokacin da suka ga ba a kyale su ba ana ta tambayar su qalu nuridu an taruddana ila ad-dari fa nuqatilu fi sabilika gaskiya Allah bukatar mu kawai ɗaya ce shine ka koma da mu duniya a sake kashe mu mu sake yin shahada sai Allah subhanahu ta'ala ya ce inni katabtu annahum ilaiha la yarji'u ai na riga na hukunta cewa duk wanda ya bar duniya ba zai sake komawa ba kaga wannan saboda kawai lada da suka gani ne yawa wanda Allah subhanahu ta'ala zai bawa wanda ya keta akwai wani da aka kashe shi a wajen yaƙi danginsa suka zo suna ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko a yi kuka ko ka a yi kuka yake cewa ma zalatil mala'ikatu tuzilluhu bi hafiya mala'iku suna nan suna ta masa inuwa da fukafukansu abdullahi bin haram ɗaya daga cikin sahabbai mutanen madina wane ne ɗan shi ma ya suna ɗan shi jabir lokacin da ya rasu bayan aka kashe shi a yakin bayan lokaci mai yawa aka fito da gawar shi amma gawar tana nan kamar yadda aka rufe ta ya za a canza masa gobe saboda haka shahada a wajen yaƙi ɗawar kalmar Allah yana daga cikin abubuwa masu girman gaske amma yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani irin abubuwan da wasu suke yanzu na zuwa a kai hari wajen harana a kashe su daban wannan duk ba ta cikin shahada wadda Allah ya yarda ita mana mutum ya ɗauki bom ya je ɗana ya shiga coci ya kashe arna wannan ba ta cikin shahada saboda yaƙi baya tabbatuwa sai a ƙarƙashin hukumar musulunci sannan kuma da tsarin shugaba da komai amma mutum da ya baya yin yaƙi ya je gaban kanshi saboda haka waɗanda suke zuwa coci ko su je taron mutane ibon bai ɗin kansu su mutu suke sun yi shahada wannan ba shahada ba ce tarace ce balle kuma mutum ya je wajen masallata ya kashe kanshi nan ma ba shahada ba ce tara ce ko kuma irin yadda wasu ƙungiyoyi suke yi mutum ya je wajen kare shewun shi ya zamanto cewa an kashe shi a wannan gwamnati a ce ya yi shahada duk ƙarya ne kuma daga cikin abin da zai nuna maka haka shine su shugabannin da suke cewa an yi shahada ba a ganin su suna yin shahada saboda da suna yin shahada da tuni babu su wala na bulwan na ku wala na buluwan na kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwal wa من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة kun bi shay'in min al khawfi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro mana Allah ya sa muku tsoro a zuciya ko kuma fargaba wal ju'i sannan kuma za mu jarrabe ku da yunwa yadda za a samu karancin abinci wa naqsin min al-amwal Allah madaukakin sarki ya sanya maka tawaya ta zuciya. ta yadda za ka yi asara ko ka je kasuwa ba kai ciniki yadda kake tunani ba ko kuma ba ka samu riba yadda kake fata ba wal anfusi za mu jarrabe ku kuma da rayuka mana ɗan uwanka ya mutu ko babanka ya mutu wasamara sannan za mu jarrabe ku da tawaya a 'ya'yan itatuwa ta yadda zai zama cewa idan kai shuka ba ka samu abin da kake fata ba amma Allah subhanahu ala yake cewa wa bashir sabirin amma ka yi bishara ga waɗanda suka zama cewa suna da hakuri su wane ne masu haƙuri iza a sabatun musibatu su ne waɗanda idan musiba ta same su qalu inna lillahi ce mu tabbat daga Allah mai wa inna ilaihi raji'un kuma izuwa gare shi za mu koma mana ba sai musiba ta yi yawa ba sannan ka sallama abin musiba tana samun ka ka wa Allah subhanahu wataala kamar yadda ya zo a cikin hadisi as-sabru inda sadamatil ula ko kuma innama sabru inda sadamatil ula ma'ana cikakken haƙuri shine musiba tana samun ka kasalla kai ya zama sai ka rasa yadda za ka wani mutum baya yin sadaka Allah ya jarabe shi kudinsa suka faɗa rijiya sai ce shi kenan ya bar saboda Allah subhanahu ta'ala saboda ya gaba yadda za a yi fito kaga inna masabru inda sajmatul ula wata dattijuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ganta Ɗanta ya rasu tana ta damuwa saboda haka sai ya to cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya mata nasiha ya ce mata ke baiwar Allah ki ya haƙuri mana da sauransu sai ta ce kale ba ka san musibar da ta same ni ba daga baya sai aka ce mata kin san da wa kuke magana kuwa sai take cewa a'a sai aka ce ai wane ne sai ta ce ai bata sani ba sai ta koma tana ba shi hakuri sai ya ce mata inna masabru inda sadmatil ula cikakken hakuri shine hakuran da kai lokacin da musiba ta same ka musiba tana samun ka ka fawwala wa Allah amma in ya zama sai al'amura sun tabarbare kaga ba yadda za kai to ba za ka samu lada yadda ya kamata ba an rawaito daga ummu salama ɗaya daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa wata rana mijina abu salama ya taɓa zuwa daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mata na ji wani hadisi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisin ya sa ni farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mutum wanda musiba za ta same shi yana musulmi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya ce allahumma ajirni fi musibati wa khluqni khairan minha face sai ya zamanto cewa Allah ya masa wannan abin da yake bukata mana sai Allah ya mayan masa sai ummu salama take cewa sai na haddace wannan addu'a saboda haka lokacin da abu salama ya rasu shi mijinta da ya ba ta labarin kenan ta ce ni ma sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhluq li khairan minha ta ce sannan kuma sai na ƙara yin tunani na cika to yanzu ta ina ma zan samu kama abu salama ni yanzu da ne wannan addu'ar to ya ma za a yi ma Allah ya an samu an samu wanda ya kai abu salama saboda tana ganin mutumin kirki ne kuma sun yi zama mai daɗi da shi saboda haka babu yadda za a yi ma ta samu sama da abu salama take cewa lokacin da na kammala iddata sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai ya nemi izini yana so ya gani a lokacin ina jeme wata fata ta saboda haka sai na wanke hannuna da ruwa sannan sai na ba shi izini ya shigo da ya shigo sai na ajiye mai wani matashi wanda aka yi shi da fata wacce a cikin fata a cikin fatan nan an sanya kaba a ciki saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna sai ya nemi cewa yana so ya aure ni lokacin da ya gama maganarsa sai nake cewa ya manzan Allah ta ina zan kasa kwaɗayin na aure ka amma ni fa mace ce mai tsananin kishi saboda haka ina tsoron na yi kishin da zai sa Allah subhanahu wataala ya min azaba mana na je gidanka ne kishi kuma Allah ya min azaba sannan kuma ni mace ce wacce ina da yawan shekaru sannan kuma gane da iyali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kishin da kika ce kina da shi to Allah subhanahu wataala zai tafiyan miki da shi sannan kuma shekarun da kike da su ai ni ma dukkan wajja ce ni ma ina da shekaru da yawa abin da kika faɗa kuma na iyali to duk iyalin ki ai iyali na ne saboda haka sai a ummu salama take cewa na miƙa wuya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma ya canza min da wanda ya fi abu salama kaga mahallu shahid a cikin kissa shine lokacin da mijinta ya rasu saboda nagartarsa tana ganin ba zai yi ta samu miji sama da shi ba to amma kuma sai Allah subhanahu ta'ala sai ya bata annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta tabbatar da cewa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi Abu Salama kuma shine zai zama mijinta aljanna ba za su ƙara haɗuwa da Abu Salama ba saboda mace tana zamantowa matan mijinta na ƙarshe ne Allah madaukakin sarki yake cewa kai bushara ga masu haƙuri waɗanda idan musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati واخلف لي خيرا منها akwai wasu yara 'yan makarantar mu ƙanana muna koya muku wata waƙa ta wannan addu'a a 2002 saboda ka wani mai gida ya koma gida ya ba ɗansa kuɗi ya tsawo abin nan ya tsawo abinci kawai sai akuya ta zubar da abincin kawai sai yaron yana cewa idan musiba ta same ka ya ɗan uwa musulmi karka yi a tariya karka ambaci sunan kowa ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa kulukuli khairan minha kawai ya ga yaron ya kama gabansa bai damu ba saboda haka uban yi farin ciki sosai ya ba shi kuɗi ya sace zuwa ya so wani abincin to kaga wannan duk yana daga cikin fa'idojin irin waɗannan addu'o'in masu albarka da kuma ɗora mutane akan irin wannan addu'a sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alaihi ulai ka alaihi salawatun min rabbihim wa rahma wa ulai subhanahu wa ta'ala ya kaddara suna yin istirja'i suna kuma hakuri idan musiba ta same su Allah madaukake sarki yake cewa ulaika alaihim salawatun min rabbihim waɗannan suna da wani yabo daga Allah subhanahu wa ta'ala suna kuma da rahama daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika humul muhtadun waɗannan su ne shiryayyu sayyidina Umar radiyallahu anhu wani lokaci da ya karanta wannan ayar sai yake cewa ni'mal ijlani wal ilawa ni'mal ijlani wal ilawa ma dalla da bangare biyu da kuma ɗori abin da ake kira ijlan shine bangare biyu na mangala ta raƙumi ko kuma ta jari kaga yanzu misali idan aka ɗora mangala kun san mangala kuma kuke cewa ko idan aka ɗora mangala akan raƙumi kaga za a zuba kaya a nan bangara za a zuba kaya a nan bangara sannan kuma sama tsakiya kenan sai a soke sai a soke sai a sake ɗora wani to bangarorin guda biyu su ake kira al to kaga al a nan aya ne salawat da kuma rahama Allah zai yabe su sannan kuma zai musu rahama doriyar kuma da Allah ya musu ne zai zama da cikin shi ne shi yasa sai dina Umar ya ce ni'mal ijlani wal ilawa Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so insha Allah gobe za mu rufe tafsiri kuma ne zai zama darasi na ƙarshe kafin Allah ya sake haɗa mu da ku a wata shekara ga wanda Allah ya ba wa tsawon za mu tashi daga inna safa wal marwata in la wanda ne zai zama darasi na ashirin da 25 kuskure ne idan dai mutum wacin taka ya to idan aka samu ragi ya kamata ka ba shi labari sai dai idan za ka so ne ka siyan masa wannan kana da damar da za ka kara riba ka ga akwai hadisu urwa albariki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya je ya so masa abin layya saboda haka da ya je tau abin layyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi dinari da ya je sai ya tau. abin layya guda biyu a kan dinari ɗaya saboda a hanya sai ya samu wani yana son ya sai abin layya sai ya siyan mai da guda ɗaya saboda haka sai ya zo wajen da dinari ɗaya da kuma abin layya guda ɗaya sai annabi sallallahu ya mai addu'a so wannan shi ne asali in dai wakilta ka aka yi to ba za ka yi tasarrufi ba sai tasarrufin da ka ga. akwai maslaha kuma shi ma za ka gaya wa wanda ya sa ka amma in kasuwanci ne ya halatta ma ko kuma ka ce za ka cire kudin wahalarka wannan babu laifi wallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi maka aiki kamar yadda ya kamata Allah kuma ya sa a yi cikin nasara daren lailatul qadari wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya koye shi saboda wata hikima ba don wani abu ba illa saboda mutane su daji da ibada da to cewa sun yi ibada a duka dararen gaba ɗaya wannan yana daga cikin dalilai amma dai a nan sosalim ya tabbatar da cewa yana cikin mara mana yana cikin daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 saboda haka duk wanda ya tsaya dararen duka to ya rufi daren lailatul qadari akwai malaman da suka tafi akan cewa daren 27 ne na san ita ce tambayar da mai tambaya yake so yayi akwai wanda suka tafi har ma a cikin sahabbai amma dai ce mafi inganci shine babu tabbaci zai iya zawa a daren 27 a wata shekara kuma zai iya zagayowa a wani daren na daban wannan ba daren ashirin da bakwai ba saboda haka kuma daren 27 kuke tambaya ya wuce jiya ne daren 27 bayan gani yanzu dare ɗaya ya rage mana wanda lailatul kadar za ta iya faɗowa shine gobe da daddare Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake bar mu ba ko mutum ɗaya dama waye tambaya ga baki kafin mu lallaɓa rabunan shirin na. shine abin da nake ce maka ya danganta shin wannan abin da yake nema dole ne ko kuma yana da mahimmancin gaske a rayuwar shi in yana da tsananin mahimmanci zai iya bayarwa ya zamanto cewa zunubi akan wanda ya ansa amma inda mushkilar take da yawa wani lokacin mutanenmu masu suke farawa yana neman aiki ko yana neman wani abu sai dan kawo wani abu ya ga alheri kuskure ne wannan kuma ni mu mun yi mamaki saboda mu mun tafi madina tun muna ƙanana inda ba mu wuce shekara ashirin ba a lokacin da muka je madina to da muka nan muka ga yadda ake cin rashawa kuri falo ba wani ba wani a ɗan sa'i a ɗan goce sai muke ta mamaki ni wallahi na yi mamaki na da in mutum zai an shi rashawa sai an ɗan ware sai a yi kini to amma tun daga immigration ɗin nan to a nan ne mamaki tun daga immigration ɗin nan wannan bayanin da muka yi da ita da takarduna da tawatsu mun duk ba a gaban ma'aikata ne yan uwarta ba wai warewa muka ko kuma ni da ita bane a ofis to abin zai baka mamaki to daga cikin kuma abin da ya ƙara sa ni na gaskata ana cin rashawa a samiskar da ta wuce ɗalibanmu na abu zaria sai wani ɗalibi sai ya zo ya ce ya faɗi kwasina amma shi a zatensa gaskiya bai faɗi ba na ce maza to ba matsala muka je wajen examination officer muka bincika na ce ga wani ya ce a zatarsa gaskiya bai faɗi kwasfin nan ba da haka ina so a duba da kyau a gani ko da gaske ne ko ba da gaske ba ne ta binciko wala ya ce gashi wajen haɗa ca ne da da asalin makinka na jaraba aka samu kuskure duk da da ƙyar ya ci maki biyu ne ya rage mai ya faɗi ƙasa amma da ya ci saboda haka har ya taho da kuɗinsa na registration saboda haka ya ta murna ya gode cewa an taimaka masa shi kenan kawai bayan kwana biyu uku sai ga kawai ya zo ofis sai ya min haka ya kawo min dubu ɗaya na ce waɗannan fa ya ce ai babansa ne ya ce da Allah na ɗan ƙara mai a mota ta na kamar ya ya ce a wallahi kawai ya ji daɗi ne shi ne ya ce ga wannan na ɗan ƙara mai na a ba mala na ce ai wannan abin da na maka asali haƙƙinka ne dama na maka haƙƙinka ne na ji maka haƙƙinka na tabbatar ka ci ko baka ci ba za ka ɗau dubu ɗayan ka tashi ka ci kaga wannan abin da ya kama rashawa ce saboda haka kaga abin da na fahimta shine da ni ban jima da fara koyarwa a jami'a ba ban cika shekara biyu ba a tunani na ne an riga an saba dama ana ansa ana ansa cewa malami idan ya dan kyautata wa ɗalibi zai ɗan sawo bai ko ya dan kayan dubu biyu ko dubu uku ya kawo mai dama an riga an saba bayarwa shi yasa shi ma bai ji kunya ba kawai ya kawo min ce ga wannan ya dan daɗi so yana da kyau a bambance tsakanin larura da kuma bukata a bambance kuma tsakanin abin da ya zama dole da wannan bai zama dole ba اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعل الإنسان في في الآخرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما لنا لسنة بسم الله لا تسنة واحدة